يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أتيز من قراتم نبي بير آية القرآن من جرما أولا متى أولا متى من البركة رمضان يومنا شاترا daren ashirin ga watan tara watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu muna nan a cikin suratul hud alaihi salam inda karatunmu da ya gabata muka tsaya kan aya ta 41 yau kuma za mu ɗauka da kan ta 42 da tafi zuwa ta 47 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin muka saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري به في موج كالجبال ونادى له وكان في وكان في يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال فآوي إلى جبل يحصيني لله إلا مصاحب وحال بينهما الموت فكان من المقربين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقيل بؤسا القوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت احسن الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه حميد غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعزك إني أعزك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم وإلا يغفرني وترحمني أكن من الخاسرين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى yake cewa تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا wala ta kuma alkafirin ma'anar wannan aya a taɓaice allah yake cewa wahiyar ta tsiri bihin fi maujin kaljibal wannan jirgin ruwa na Annabi nuhu alaihi salam ya kasance ya zama yana tafiya da su a wato kan igiyar ruwa da take ɗagawa ta yi sama ta yi tsiri jibali kai ka ce wasu duwatsu ne a wato ainihin kan ruwa amma haka take ratsawa take tafiya wato a wannan jirgin ruwa haka yake bi ta kan wannan wato igiyar ruwa yake gudanawa komai tsirin da ta yi a daidai wannan lokaci Allah yake cewa wana da Nuhu nubna sai annabi Nuhu ya yi ɗansa wa kana fi ma'azi a wannan lokaci ɗan nasa yana keɓe a wani guri guda gefe guda bai tare da jama'ar annabi nuhu da suka ba da gaskiya da shi cikin jirgin ruwa baya tare da babansa da ke wannan jirgin ruwa yana can wani guri a gefe guda annabi nuhu da ya kiraye shi ya ce ya bunayyar kan ma'ana kai ɗana hawo jirgin nan ka zama tare da mu Shi ne jirgin tsira da kubuta wala da kuma alkafirin kada ka kasance tare da bayin da suka kafar cewa Allah bujirarru fasara wannan aya ta salo mai girma mai fadi <clears throat> Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma daukaka yana wato ainihin labarta mana cewa hakika bawansa annabi nuhu alaihi salam mai tsananin tausayin ɗan nan nasa ne bujirare abinda ba wuce yake cewa wai hannunka baya rubewa ka cire kayar sai in ka ga ba zai yiwu ka more shi ba sai dai in shi zai rika zaftarewa yana faduwa da kan. su tsananin tausayi na annabu nuhu ga wannan ɗana ka bijirare yake cewa da ɗan ya zo ya hau wannan jirgin ruwa da ke gudanawa ya kuma hane shi da ya kasance tare da ƙungiyar kafirai wanda shi ya san cewa ubangiji halaka su zai wanda sai ke sanar da mu cewar annabi nuhu bai rage wa ɗansa haƙƙinsa ba bai gaza ba wajen umartar ɗansa da alkai da kuma hana shi abin da yake shari da kuma wato gurin da yake akwai haɗari domin ce da yake zo ya shiga cikin wannan jirgin ruwa alkhairi ne gare shi in ya shiga kubuta ce da tsira ce wanda yake kada ya kasance tare da kafiran da ba sa tare da annabi nuhu babansa halaka ce da sharri a gare shi saboda haka har a wannan gaba annabi nuhu bai gushe ba ina kokarin tarbiyyantar ɗansa akan abin da yake da alkhairi da tsawata masa akan abin da yake da sharri yanayin wannan bayani da wannan aya take yi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal malam Muhammad al-Amin Shanqiti Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a wannan aya mai girma Allah madaukaki ya ambata cewa wannan jirgi na ruwa na annabi Nuhu yana gudanawa tare da annabi Nuhu da waɗanda suka bada gaskiya tare da shi a ruwa wanda yake mai girman gaske wanda yake da igiyar ruwa kuma mai kamar duwatsu sannan mala yake cewa allah ya sake bayanin gudanawar wannan jirgin ruwa a cikin ruwa a gurare daban-daban cikin alkur'ani kamar yadda allah yake cewa inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya tabbas haƙiƙa mu in ji allah lokacin da ruwa yake iri ya wuce iyakar da aka san shi a kai Kun filjariya mun ɗauke ku a kan jirgin ruwan da yake gudanawa da me yasa muka haka Allah ya ce li naj'alaha kirata? dan mu sanya hakan da muka yi ya zama wato ainihin tunatarwa da wa'azi wa ha udhunun wa'iya kuma dan kunnan da suke masu kiyayewa su kiyaye wanda ya ji abin da ya faru da kafiran da suka bijire aka halaka su to wannan zai sa ikiyaye kada yi abin da suka yi shi ma ya halaka shi wanda ya ji kubutar da Allah yi uwa annabi Nuhu da waɗanda suke tare da shi zai kiyaye ya ga yayi abin da annabi Nuhu yi da waɗanda suke tare da shi dan shi ma ya kubuta a rayuwarsa sannan faɗin Allah subhanahu wata'ala har wayo ike cewa fa fatahna abwaba samai ma'in munhamir sai muka buɗe wato ainihin ƙofofin sama sama ta rika zubar da sama ta zubar da wani irin ruwa munhamir wanda yake mai bin junansa wanda yake wato ainihin mai sauka wani na bin wani wa fajjar al-arda uyunan muka kuma wato kogar da idanuwar ruwa daga ƙasa فالتقى الماء سيروا سما يحدد لقصة سما ناروا قصة نقصة قد الروا على أمر في سوى نقمرني تألا إذ غاي واتعي قد قدر وأن أرغى واتو أن قدر أنذر تمسي هكا تاخر Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin muka ɗauki bawan mu annabu nuhu da waɗanda suke ma tare da shi ala zati alwahin akan wani jirgin ruwa da yake da falankai da aka yi shi da su su da kuma kusoshi da aka kakkafe su da shi aka kakkafe shi jirgin ruwan da su sannan Allah yake cewa ta jiri a ayunina wannan jirgin ruwa yana ta gudanawa ina tafiya akan wannan ruwa da sa idan mun ji Allah da kulawanmu jaza'an liman kana kufir aka halakar da wanda aka halakar sakamako ga wanda ya butulce ikibin Allah walaƙad taraknaha aya Allah ya ce mun bar wannan abin da muka aiwatar a matsayin wata babbar alama da za ta sa bayi su wa'azantu fa hal min muddakir ko akwai mai wa'azantuwa waɗannan ayoyi da suke waɗannan surori da suka gabata suna da bayani kan gabar da muke bayani a kai a ayar da take gaya mana annabi nuhu alaihi salam da wanda suke tare da shi jirgin ruwan da suka shiga Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhu wa kana bi ya bunayyar kan ma'ana wa la kuma ma'al kafirin sai abinda ayar da makaranta take bayani akai wannan aya tana tabbatar mana da cewar haƙiƙa Allah tsarinsa ne zartacce yana fitar da matacce daga rayayye kamar yadda yake fitar rayayye daga matacce kamar yadda ya fitar da ɗan annabu nuhu bujirarre wanda za ka ɗauke shi kamar matacce tun da rayuwarsa ba ta masa amfani ba ba ta masa rana ba Allah ya samar da shi ya fitar da shi daga bawansa annabu nuhu ɗaya daga cikin ulul azmi a manzannin ma 'yan gaba-gaba ne wannan tsari ne na ubangiji haka yake yin yadda ya ga dama ɗa wanda yake wato ainihin watsatse ya zama ɗa ne ga uba wanda yake nagari ko ka tarar da uba wanda yake watsatse amma ya haifi ɗa nagari kamar yadda baban annabi ibrahim ya haifi annabi ibrahim haka allah yake tsarin ko ka tarar da bawa wato mai bin allah amma matarsa ta bin tsire ta ki bin allah don a nuna masa ba yadda ya iya rukonsa da addini da ƙoƙarinsa na san a shirya ba shi yake sa a shirya ba kamar da ya faru da annabi nuhu da annabi nuhu to haka Allah yake tsarin to wannan aya tana sanar da mu wannan tsari na ubangiji sannan wannan aya tana sanar da mu tsananin kaunar da iyaye suke wa ƴaƴansu game da alkhairi iyaye duk yadda ɗan su yake za ga suna son alkhairi gare shi ba daɗi yake musu ba a ce ya ɓata ya wato ainihin rasa bin hanyar daidai kamar yadda ga annabi nuhu alaihi salam ɗan nan kullum kiransa yake akan yaba Allah yana ki ga kuma halaka ta tunkaro amma cewa yake maza ka hayo jirgin ruwan nan ka zama tare da mu a nan kubuta da tsira iki amma da yake Allah ya zartar masa halaka ba yadda ya iya bai hau ba shi ma ba yadda ya iya matsayinsa na ubansa haka ya ganshi haka ya bashi saboda an zartar masa da halaka bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce قال إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المصرفين الله سبحانه وتعالى يتقبل الشواء لو أن نوه يبي وأن نوه أمس قال سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين ma'anar wannan aya a takaice dan annabi nuhu yace da annabi nuhu ta'awi ila aljabal zan fake zan wato ainihin kai kaina zuwa ga wajen wannan dutsen ko zuwa ga wani dutse ya asimuni min alma da zai kare ni ya tsare ni daga halaka daga wannan ruwa ai ruwan in ma ya kai ya kawo in na samu dutsen da yake mai tsawo na je ƙarshensa na zauna za a yi ruwan a gama daga bayan in ku. saboda zantarsa irin ruwan da aka saba yi ne na sama yau da kullum ƙwala la asimal yau mahaifin nan nasa annabi nuhu ya ce da shi kai ɗana yau ba mai iya tsare mutum min amrillah daga wannan abin da allah izartar na halakar da wanda suka ƙibinsa suka ƙibina illa man rahim sai wanda Allah ya ji kai idatar da shi da imani ya zama tare da ni a wannan jirgi su Allah zai kubutar wahala hala bainahum al-maut ana wannan tattaunawa tsakanin annabi nuhu da ɗansa sai igiyar ruwa ta raba tsakanin fakana min al-mughraqin dan haka wannan da ya zama ɗaya daga cikin waɗanda aka dilmiyar a wannan ruwa ma'anar wannan aya ta salo wanda yake mai fadi Allah subhanahu wata'ala mai girma daukaka a wannan aya mai girma ina labarta mana wani sashi na wato ainihin bintsirewa da kin biyayya ɗan annabi Nuhu ga annabi Nuhu cewa duk kokarin da yake na ya shigo cikin jirgin nan ko ya dace da zama tare da mu'minai zamansa tare da su ya sa ya yi imani ya kubuta kamar yadda Allah zai kubutar da su amma ya ke ƙasa kasa ita bire ya ƙi ji har ma yake ga yana da amsar da zai gaya wa babansa a wannan lokaci cewar zai je ifake da dutse zai hau kan dutse ya kubuta har ayi ruwan a gama sannan ya samu damar sauka wannan abin da ya gaya wa annabi nuhu annabi nuhu yake cewa da shi hakan fa da kake zato ba mai yiwuwa ba idan allah subhanahu wata'ala ya yi nufin halakar da bawa duk wani abu da ya sani na sababai ko kuma dalili da za a iya amfani da shi a kubuta to in ma ya yi ba zai kubutar da shi ba bar ganin ana iya hawa dutse in ana ruwa a yi ruwan a gama ya ƙara ambaliyarsa a ƙasan dutsen ki tafi da abin da zai tafi da shi in ya kwaranye ya zama ƙasa ta bushe ka sako to wannan ruwan ba irin wannan ba in ka yi riko da irin wannan asbab din da ake amfani da su a kusa daga ruwa wannan ba zai amfani ba da haka sai dai ubangijin bai nufin halakar da bawa ba to wannan aya tana sanar da mu cewa idan iko na kaddara na Allah izo wasu dabaru da wasu wato abu da ka sani da in an yi su ake iya samun kubcewa matsala to in yi ba za ku kubuta ba haka bahaushe yake cewa gudun kaddara guzurin tarar da ita shi yana ga zai guje wa kaddarar da Allah ita zai halaka da zuwa ya hau kan dutse bai san kuma zuwa ya hau kan dutsen shi zai sa ruwan ya zo ibar gida shi dan tiyo da shi daga dutsen iyo kasa da shi ba halaka ma ta fi irin ta waɗanda ba ta hau dutsen ba kuma wannan ina sanar da mu cewa sabawa iyaye da ƙin biyayya gare su dalili na daga cikin dalilan da ke sa ɗaya ya halaka Allah wato ainihin ya azabtar da shi ko ya halakar da shi saboda haka ma ya tabbata a hadisi manzo yake cewa yardar Allah da cikin yardar iya. haka kuma fushin Allah yana cikin fushin iya wannan shine abin da ya faru da dan annabi Nuhu alaihi salam bai bi babansa ba kuma ya ga illar saba wa iyaye so da tari duk inda ka samu wata matsala tana faruwa tsakanin iyaye da 'ya'ya ƙaranci ne ka san 'ya'yan su suke da gaskiya a kan iyayensu idan ka samu matsala ta kai guda ɗari ta ba daɗi da rashin fahimtar juna tsakanin 'ya'ya da iyaye in ka ba a hankali za ka tara 'ya'yan ne masu matsala saboda ba uban da baya son ɗansa ya fi na kowa ba uban da baya son a ce ya yi gwadinta da kuma wato sauke haƙƙi a kan ɗan. amma sau da tari musamman a wannan lokacin da muke ciki kai kana ƙoƙarin ka ga wato ainihin ka kuɓuta da rayuwar ɗan shi kuma na ƙoƙarin yadda zai yi ibin banɗe. saboda haka sai ƙaranci ka tarar da idan matsala ta faru tsakanin iyaye da 'ya'ya ka tarar 'ya'yan ne suke kan daidai iyayen kuma suke kan son zuciya fatanmu Allah ya ba mu damar wato ainihin sauke haƙoƙinmu daga 'ya'yanmu su ma kuma Allah ba su ikon sauke haƙoƙinsu a kan haƙoƙinmu a kansu bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وقيل يا أرض ابلعي ماءك وقيل بعدا للقوم الظالمين الله سبحانه وتعالى يكتب الشوى وقيل يا أرض بالعباد ويا سماء, ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين معنى wannan آية a Allah yake cewa wakila ya ardu da'i ma aka ce da sama ke sama janye ai eh, aka ce kai da ƙasa ke ƙasa wato janye ruwanki da kike bubbugawa lokacin dakatar da bubbugar da ruwanki yayi dakata haka saboda haka shi da kika bubbugo da shi daga cikin iyo waje shanye shi ki mai da shi ciki shi ne abin da aka yi wa ƙasa umarni da shi an faɗa mata wannan bayan halakar da waɗanda aka halakar cikin jama'ar annabu nuhu da suka kibinsa tunda aikin gama ya gama sai Allah ya fito abin da ya sa maka sa ki kika fito da ruwanki an gama shi mai da ruwanki cikinki ya koma inda ya fito shi ne abin da aka yi wa ƙasa umarni da shi ita ma sama aka ce da ita aqli'i ke ma kata da zubar da ruwan da kike zubarwa ya isa haka da wanda kika zubar da wanda ƙasa ta ɓuɓɓugar mun mata umarni ta shanye shi ke kuma ki dakata da zubo sa'o shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa sama umarni da ƙasa da shi wa ghibal ma' ya zamanto wannan ruwa ya wato janye har ƙasa ta bushe ta tsotse shi Allah kuma subhanahu wata'ala ya halakar da wanda ya halakar daga cikin kafirai Allah yake cewa wasawat alal judi sai wannan jirgin ruwa na annabi Nuhu alaihi salam ya daidaita daidai wa daida a kan wani dutse da ake wa jude saboda in ya tsaya a gurin da yake gaba tudu da kwari zai iya tunturewa. amma sai Allah ya ikonsa ya tsaya a kan dutse da ba zai wato raurawa ba ba maganar don shi bare a ce wani gurin ya ciki ƙasa kamar yadda ta jike duk da an ce ta shanye ruwan ta shanye to in ma ta bushe ba irin bushewar kafin ruwa isa kanta ita ke ba sai aka saukar da wannan jirgin ruwa ya daidaita a kan dutse yadda har za a kama a sauka ba wata matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qila bu'dan lil qawmi zalimin muka ce kuma nesa nesa wato nesa daga rahamar Allah ta tabbata ga waɗanda suke azzalimai waɗanda suka cuci kansu suka kafarta Allah ya halaka su ga halaka ga tinuwa ta bi bayan fasara wannan aya ta kulo mai fadi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma ina sanar da mu bayan kammala halakar da jama'ar annabi Nuhu da suka kibinsa da tseratar da waɗanda suka ba da gaskiya da annabi Nuhu da shi kansa annabi Nuhu Allah ya tsayar da ruwan da ke bubbuga daga ƙasa aka ce ta daina bubbugar da shi ya kuma tsayar da ruwan da ke sauka daga sama aka ce sama ta daina zubo da ruwa ya kuma daidaita jirgin annabu nuhu a kan dutse don waɗanda suke ciki su fito salin alim lafiya lau Abin da ya haɗa da mutane muminai da kuma dabbobin da aka ɗauka aure aure don su zama wato iri a duniya sannan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da la'antarsa mai a kan waɗanda ya halakar waɗanda ba su ba annabi nuhu ba wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka abu na ɗaya aya tana sanar da mu ƙarshen al'amarin azalimi halaka duk wanda ya zaɓinci kansa ya ƙiban Allah ya ƙiban manzannin Allah ya ƙi wato ainihin kubutar da kansa da yin abin da Allah yake so to ƙarshen al'amarinsa halaka kamar yadda wannan aya take sanar da mu cewa wanda ya mutu akan kafirci Allah yana kore shi daga rahama ba zai shiga aljannar ubangiji ba dan ya dauki alƙawarin ya haramta aljanna ga wanda ya mutu yana tarayya da shi bayan haka wannan aya tana sanar da mu kar ikon Allah akan kowane abu inda yake da ƙasa ta ɓaɓɓagar da ruwa ta ɓaɓɓagar in kuma ce dakata da ɓaɓɓagarwa ki tsotse shi ta dakata ta tsotse shi cikar ikon Allah inda yake da sama ta zubo da ruwa ta zubo da shi aka yi abin da aka yi aka ce da ta dakata daga zubo da ruwa ta kuma daka. saboda haka Allah ne kaɗai yake da irin wannan ikon babu mai irin sa in ba Allah ba bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ونادى نوح فقال رب إن وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق الله سبحانه وتعالى يتلو للسوى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت hakimi? الحاكمين wannan aya آية أتقيتي Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu cewar annabi Nuhu ya gabatar wa da Allah bukatarsa yana mai cewa ya rab ina roƙonka ya ubangiji na me kake bukata yace in ni min ahli a sani na ɗana yana cikin iyalaina waɗanda kai mun alkawarin za ka kubutar da ni ka kubutar da iyalaina wa inna wa'adaka alhaq a sani na da kai alkawarin ka gaskiya ne ba ka saba alkawari Allah to ga kuma ɗana ya halaka Allah annabi nuhu yake cewa wa anta ahkamul hakimi kai ne mafi sanin masu hukunci kuma mafi adalcin masu hukunci baka hukunci da jahilci baka hukunci da zalunci amma da ni ga ɗana na rasa shi annabi nuhu yana so inda wani abu da za a yi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka ina labarta mana cewa bawansa annabi nu ina da yaƙini da sakankan cewa akan cewar Allah mai cika alƙawari bai jahilci haka ba kuma ina da yaƙini da sakankan cewa akan cewar Allah mai adalci ne a hukuncinsa sannan sai ke neman sanin ya ubangiji inda wani bayanin za a yi min kwantar da hankali akan halakar ɗana wanda yana cikin iyalaina a yi mun saboda a zaton da nake yi da kace za ka tseratar da ni da 'ya'yana da matata ko da iyalina a na wannan wato tseratarwa za ta game kowa da kowa amma sai zamanto sai wanda suka yi imani kawai ta shafa wanda bai imani ba an halaka shi irin matar da kuma shi ɗan to amma ɗan ya fi tsaya masa a rai shi yake magana a kan ko ba mu ji maganan matar bai ce to mata ta ma an hada da ita ba to haka ɗaya yake a ran iyaye wannan abu da ya faru Allah subhanahu wata'ala a ayar da take biyowa za mu shi yanzu dai wannan ayat tana sanar da mu cewar Allah ya fi kowa sanin hukunci ya kuma kowa adalci a hukunci sannan wannan aya tana sanar da mu cewar Allah baya saba alƙawari duk alƙawarin Allah na gaskiya ne in yayi ina cikawa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به إني أعدك أن تكون من الكاذبين الله سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ma'anar wannan aya a takaice Allah maɗaukaki yace da bawansa annabu Nuhu, ya Nuhu kai Nuhu, innahu laisa min ahli wannan ɗan naka da na halakar baya cikin iyalanka waɗanda ne alƙawarin tseratar da su. shi ne abin da ake ne amma ba ana nufin ba shi ya haife shi ba A ɗansa ne halak malak amma baya cikin iyalanka da ne alkawarin kubutar da su me ya sa? Allah yake cewa innahu amalun gairu Salim. saboda ɗannan naka ya yi aiki wanda ba na garba kafirci ya rayu a kai bijirci ya zaɓi ya yi ni da nai shi bai yadda ibauta min ba kai da ka haife shi bai yadda ya bi ka ba ya yi zalunci ya yi bijirci a ta dalilin haka aikin da iba na garba ba ne ni kuma in ji Allah yake cewa ka ji ka kiyaye kainu fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka kuskura ka rika tambaya ta abin ba ka da masaniyarsa abin da ke masaniyata da ba ka da masaniyarsa wannan ɗan naka tun da bai bi ka ba bai bi ni ba halakar da shi zan yi ba buƙatar sai ce maka ɗanka da bebi ka ba bebi ni ba ko da ne maka alƙawarin zan tsayar da iyalanka har da shi ban da buƙatar ne maka wannan ko ce maka ban shi Allah alƙawarin zan da kai da iyalanka waɗanda suka ba da gaskiya da kai suka bi ni ba wanda ya kangare min ya kangare maka ba da haka kakka tambaye ni abin da ka san baka da iliminsa sannan Allah ya ce da shi inni a'iduka an takuna min al-jahilin inne maka gargadi inne maka wa'azi dan ka zama daga cikin mutanen da suke jahilai kidamumai kai annabi ne manzo fahimtarka daban take da wanda ba annabi manzo ba ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma ina sanar da mu cewar alaƙar addini da imani ita tafi ƙarfi da fifiko akan alaƙar dangantaka a gurin Allah da gurin bayansa musulmai na gari alaƙar addini ta ɗara alaƙar dangantaka shi ya sa Allah subhanahu wata'ala bai riskar da ɗan annabu nuhu da annabu nuhu ba ba don ba shi ya haife shi ba ba don ba su da dangantaka ta jini ba sai don dangantakar addini ta raba tun da dangantakar addini ta raba ita ce ta fi ƙarfi a sakamakon haka dangantakar dangi ba za ta yi aiki ba dangantakar wato ainihin eh, haihuwa ba za ta yi aiki ba ta aiki na kwarai ta fifice ta tunda ya rasa aikin kwarai ya rasa imani ya rasa bin addinin Allah wannan alaƙar ta dangantaka ba komai ba ce sannan bayan haka Allah yake sanar da mu cewa tunda aikinsa mummunan aiki ne shi yasa ya halaka shi bai riskar da shi da mahaifinsa wanda yake nagartacce mai bin Allah ba sannan Allah yake gaya mana cewar ya hana bayansa ba wai annabu Nuhu kawai ba su kutsa cikin abin da ba su da masaniya duk abin da ka jahilce shi ko na rayuwar duniya ne kakka kutsa cikin in ba haka ba za ka kai kanka ka baro ko me aka zo maka da shi ka nemi sanin yadda yake garai ka fahimce shi kafin ka shige shi ballantana addinin Allah dama bai yadda a yi abu ba da yadda yake ba bai yadda a aiwatar da wani abu ba yadda manzansa da ya aiko ya faɗa ba sau da haka to kaka kuskura ka aikata wani aiki da jahilci sannan Allah subhanahu wata'ala ina sanar da mu cewa al'amarin jahilci abin zargi ne don haka yi wa annabi nuhu wa'azin cewar kada ya kuskura yayi abin da zai zama da kansa cikin jahilai an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi Ya yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce. man a bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk mutumin da aikin sabe ijin ijin kirtar da shi daga shiga aljanna ko dacewa da samun rahmar ubangiji to danginsa dangantakarsa ba za su ciyar da shi gaban da zai dace da samun rahama ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Fatima yarta ce, ke Fatima yar annabi Muhammad ki ba Allah idan ba haka ba bazan iya amfana miki komai ba dan kina yata na haife ki in kika kibin Allah Allah hukunta ki zai saboda haka wani hadisi da Imam Muslim irawaita shi ma ina faɗa mana irin abin da ayan nan take faɗa mana cewar ga annabi Nuhu da ɗansa akwai dangantaka ta ɗa da uba a tsakanin amma saboda rashin imanin ɗan Allah ya yakice shi daga uban ya raba wannan dangantaka shi ya sama a musulunci ba a yadda musulmi ya gaji kafuri ba ba a yadda kafuri ya gaji musulmi ba ɗanka da ka haifa na cikinka in ya bar addinin musulunci ya koma kafirci ko da da kuɗin za su taɓo sama ba za su gada ba saboda ba kuɗi ba ne mai tsarki kuɗin arne ko ta ina samu shi kai kuma musulunci bai yadda ka ci abin da yake haramtacce ba sannan kai kuma naka da ka samu halattacce musulunci bai yadda ka ɗauki wannan tsarkan kuɗin ka bayar a je a aikin ashe da shi ba in ya gada da shi zai shagiya da shi zai zina da shi zai cata su da musulunci saboda alaƙa ta addini ya wato ainihin datse a ce a ɗauki wani gado a ba wa ɗan da yake arne daga uban da yake musulmi ko kuma a ba wa uban da yake arne daga ɗan da yake musulmi saboda haka alaƙa ta addini ta fita dangantaka ƙarfi sai abin da wannan aya take ko da mu wannan aya tana sanar da mu cewar imani da tsoron Allah shi ne mafi girman alaƙa fiye da wato ainihin dangantaka ta jini sannan wannan aya tana sanar da mu an zargi jahilci da jahilai cewar waɗannan miyagun bayi kuma abin da suke ba aikin ƙwarai ba sannan wannan aya tana sanar da mushewar bai halatta ga mutum itin karu wani al'amari ba har sai ya san mai hukuncin Allah a cikinsa in kuma na rayuwar duniya na yau da kullum kar ka shige shi da ka ka sanya ike kafin ka fara an zo ana ce maka ai ga wasu ciniki ana yi cinikin dutse ne ba a ga dutsen ba ba a san a inda yake ba ka kawo kuɗinka. in ka sa dubu za ka samu miliyan cinikin abin da ka gan shi ba ka san shi ka sanya yake ba ka ɗauki kuɗin ka ka saka kuma a zuwa na magana cewa da Allah ma lafiya da addu'a kuɗin mutum makale ya ka shiga ka san abin da ka shiga ba ce kai ilimin sanin sa yake mai zama maka gare kafin ka shiga to ballantana kuma wanda ya zama ta za a samu saban Allah ce Allah ya tsare mu bayan haka Allah ya ce

bawan Allah annabi Nuhu amince Allah ya tabbata gare shi fasara wannan aya ta takaice yake cewa qala rabb annabi Nuhu yace ya ubangiji na inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ina neman tsarinka ina roƙonka kariya daga rika tambayar ka ko in ƙara tambayar ka abinda bani ni da masaniyarsa dan ba ƙara an yi kenan ya ubangiji ba za a ƙara ba illa ta kuma in har baka yafe min abin da ya gabata na kuskuren ba wa tarhamni in har baka ji kaina ba ka kau da wannan abin da ne maka na ba daidai ba akun min alkhasirin tabbas zan zama daga cikin bayan da suke asarar duniya da lahira zan yi asarar rayuwata wannan aya fassara ta salo mai fadi allah mai girma ɗaukaka yana sanar da mu a wannan aya mai girma cewar bawansa annabu nuhu amincin allah su tabbata a gare shi ya nemi yafiyar allah akan abin da ya aika da allah ya ga masa bayani garin? ya fahimci tambayan nan da ya akan ɗansa da har yake gaya ba a cika masa alkawari ba ko kuma ya bai fahimci ya abin yake ba ita ya ubangiji na tuba dan ba ƙara wanda yake sanar da mu bawa duk sanda ya fuskanci wani abu da ila ba daidai ba ya nemi yafiyar Allah subhanahu wataala in kuma bawa ne kai ba daidai ba nemi yafe maka shi ma kada ka tafi da hakinsa. sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa bawan Allah annabi Nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi bayan ya nemi yafiyar Allah kan abin da ya gabata sai kuma ya nemi tsarin Allah da ya tsare shi daga dukkan wani abu na jahilci tunda an masa wa'azin kada ya zama daga cikin jahilai ya wa'azin ce Allah ka tsare duk abin da yake na jahilci ne ka kiyaye da shi sannan kuma bawan annabi bawon Allah annabi Nuhu ina da masaniyar cewa arzikin bawa ina tattare da ya samu gafara Allah da jin ƙasa asarar bawa a ce bawa ya rasa gafara Allah da jin kan Allah shi yasa ya ce ya ubangiji in ban dace da samun gafara ka da jin kanka ba to zan zama daga cikin bayan da suke tabakku da suke asara duniya da lahira sai abin wannan aya take tarar da wannan aya tana tarar da mu bayi su nemi gafara Allah akan kurakuransu da tukatukar da suke yau da kullum wannan aya tana sanar da mu cewa cikakken shi ne wanda ya rasa gafara Allah da jin kansa Allah ka gafarta mana ka ji kan da she mu tabewar rayuwa abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana masha Allah batun dawowar annabi isa alaihi salam tabbas akwai hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama ingantattu rututu da suke tabbatar da annabi isa zai dawo mala'iku guda biyu za su riko kafaɗa faɗa sauke shi a ban ƙasa sannan zai wato yi adalci zai kusar da abin da ya shafi cross da kiristoci suke amfani da shi shine sanadiyar kisan wato ainihin dajjal waɗanda duk dalilai ingantattu sun tabbatar da shi bayan kuma haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu kuma yana ga mana barrafa Allah ilayhi saboda haka duk wani tawili da ake da wasu maganganu asalin maganganu ne wanda suke na mu'tazilawa kungiya wacce ce batacciya da aka yi da daddiya maganganun su ake ɗauko ake sace maimaita fara wannan magana ba gaskiya ba ce annabi isa tabbas garanti zai dawo Allah subhanahu Ta'ala, zai dawo da shi a matsayin wanda zai aiki da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sabon annabi bane ba sabon manzo bane abinda Allah ya kore samuwar wani annabi ko manzo sabo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko ba sabon annabi bane ba sabon manzo bane ya ma sai annabi Muhammad saboda idan ya dawo kuma zai yi aiki da shari'ar annabi Muhammad ba ta ta da zai yi aiki da ita Allah ya samu da kace ne eh ana faɗa a ce sunan ɗan annabi nuhu kal'ana sunan matarsa kaza sunan ɗaya ɗan nasu da ba faɗa ba kaza za a duk mun gama wannan tafsirin ba na faɗo sunan ɗa ballata na sunan mata abin da ɗaukowa kana duk abin da ya tabbata shi zan faɗa wanda ake faɗa a matsayin maganganun da ba su da hujja da gamsasshiya ba za ka ci shi a baki in kuma zan faɗo shi to zan faɗo shi don rubuce shi yawwa yawwa kuma shi ma ubangiji subhanahu wata'ala saboda abin da yake so mu sani ku koya a kisar abin da ya rika faruwa tsakanin ɗa ki saba wa uba a kira mutum ikibin allah wane ya saba wane ya bi ga abin da aka wanda ya bi ga abin da aka wanda ya saba wannan ike so mu sami izina mu koya ba wai sunayensu ba in ka san sunan ɗan annabi nuhu sai in ka jahilce shi sai ne in ka san sunan matarsa sai ne in ka jami sunan matarsa ne zai maka an fahimta ku sannan kuma in suna kake nema mai daɗi mai asali ga na annabi muhammad da 'ya'yansa ga na sunan annaba na da manzanni da 'ya'yansu na gari irin su ishaq irin su kasuwan da su ba na kallon mu la ilaha illa anta